yi wa barakatu al'ummar duniya barkamu da wannan lokaci to a yau ma muna ɗauke da muhimmiyar sanarwa a ranar juma'an nan mai zuwa wadda ta yi daidai da 22 ga watan ɗaya shekara ta 2021 akwai shahararren wa'azi wanda za a yi a garin jigawar kura wanda ke cikin ƙarƙashin local government ɗin ningi bauchi state wanda daga cikin garin ningi akwai hanya kwalta wadda ta yi yamma za ta kai ka har garin wanda babban malaminmu a sheik malam yahaya ibrahim masussuka shi zai jagoranci wannan wa'azi ana gayyatar dukkan al'umma daga ko'ina allah shi ba da ikon zuwa amin